ala shi gafarta hmm. gafarta ai muna so a ba mu fatawa gafarta fatawa ko babba wallahi malam a ba mu fatawa malam ya kamata a ce mutum ko da a bakin kura yake zama mai hamdala yo haƙo ka jiran can banza yaushe ne mutum yana bakin kura zai handala yau to ai ya mutu in bai mutu ba ma yana shan wahala dan fulani ka gode wa Allah ka ce kowa bakin kura kake kai to zancen banza ne wannan ni ko ina zan gode Allah bayan kula na nika ne Allah kai ka ce fulawa da fulani to aradu furo di aka zai nika Allah da fulani to ina haddala zai zo dan fulani to bari shiga bari barka da malam wallahi ƙarya ne barka da malam dan fulani dan fulani ba zai zo ba fulani ce a kuma makaranta fulani kan yau kuma makaranta to kan nayi aradu ƙarya ne ga ah, fulani fulani a kuma makaranta kurawa zali